you wannan bidiyon ga mai buƙatar samun free data ne wanda idan ka yi amfani da wannan hanyar za ka samu data adadin yadda ka iya amfani da wannan damar da ta zo maka domin za ka iya join ka samu 100 mb sannan kuma duk mutum ɗaya idan ka gayyata za ka samu 500 mb da haka yanzu ba tare da bata lokaci ba mu je a fara bidiyon amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon kada ka manta idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa sai ka zabi all hakan shi zai baka damar da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai ok sannan zan ajiye muku link din wannan platform din a description din wannan bidiyon tare da referral code din da zaka saka kai amfani da shi domin su baka wannan datar da suke badawa 100 MB sannan kuma idan ka dauki naka link din kai ma ka tura wa mutane zaka samu 500 MB ga duk mutum ɗaya idan ka gaita ok so yanzu kai tsaye bayan ka taba link ka kamar haka zai fitar maka da fuska kamar yadda kuke gani hakan yana nufin cewa za a kai ka gurin da za ka yi join ɗinsu ne domin ka samu wannan 100 MB wanda suke badawa kamar yadda kuke gani zai kawo ka wannan fuskar bayan ya kawo ka wannan fuskar za ka ga gurin da aka ce join now da haka kai tsaye sai kai kilikin akan gurin sannan za ka ga gashi nan yanayin gift din da suke badawa ga duk wanda i kawo mutane sannan kuma ga wanda i downloading dinsa da sauransu da haka kai tsaye sai ka taba gurin da aka ce join so bayan ka taba gurin da aka ce join kai tsaye zai kai ka play store to zaka je zaka yi installing din bayan ka kammala downloading din application din nasu kai tsaye sai ka taba gurin da aka ce open kamar yadda kuke gani kawai zamu taba shi kamar yadda kuke gani so bayan ka taba shi kai tsaye zaka jira zai kawo ka fuskar da zaka yi amfani da wannan damar ka samu wannan ainihin wannan kyauta da suke badawa ta 100 MB kai tsaye sai kawo ka wannan fuskar kamar yadda ku gani so za ka saka phone number ka yi amfani da phone number da kake so a tura maka wannan yambin kai tsaye zai kawo ka wannan fuskar to za ka zo za ka zaɓi ma'ana za ka saka wannan phone number naka kamar yadda ku gani yanzu gashi za mu saka wannan phone number wadda muka yi amfani da ita bayan ka kammala saka number da za ka yi amfani da ita sai ka taɓa gurin da aka ce send code so uh, bayan ka taba kai tsaye za a kawo maka wannan alamar to sai ka yi dragin din shi ma'ana ka ja shi kamar yadda kuke gani gashi nan ana so ka hada shi ne daidai da daidai ok ya kasance ya saitu yadda suka nuna gashi nan kamar yadda gani bayan ka riga ka kammala wannan setting uh, verification din to za a turo maka da wannan code din maybe kuma ya hau automatically kawai yana kammala zuwa kawai sai ka saka shi a wannan gurin da kake gani za ka iya ɗauka kuma so kamar da ku gani bayan an turo maka ko kuma sun kira ka kai tsaye abin da zaka yi zaka zo zaka saita date of birth ɗinka ne kamar yadda kuka gani gashi so bayan ka saita kai tsaye sai ka taba gurin da aka ce next bayan ka saka kai tsaye sai ka zo kai creating din password ɗinka a nan gurin so ya kasance password din ka saka la 8 characters sannan kuma ka saka letters number and special character kai tsaye sai ka taba gurin da aka ce next so bayan ka kammala kai tsaye abin da zaka yi kawai zaka iya gogewa sai ka saka sunan da kake bukata ma'ana ka saka username din da kake da bukata idan sun karba bayan ka saka username kai tsaye sai ka tafi da aka ce sign up so kai tsaye zai kawo ka wannan fuskar sai ka taba allow bayan ka taba allow so gashi nan zai kawo maka wannan fuskar kamar yadda ku gani za ga an ce get uh, 500 MB so abinda za ka yi za ga gashi nan an ce maka get 500 MB a mobile data for each friend you invite kai tsaye sai ka taba gurin da aka ce a get started gashi nan anan gurin kawai sai ka taba gurin bayan ka taba gurin abin da zaka yi zai kai ka ainihin pejin da za ka ɗauki, wannan referral code din da aka baka sai ka tura shi zuwa uh, abokanka domin kai ma ka samu naka commission din kamar yadda kuka gani gashi nan sai ka zaba wanne gashi nan anan gurin za a baka damar da zaka zaɓi? A ainihin datan da za kake bukatar ka samu kai tsaye sai ka taɓa wanda kake bukata gashi nan so abu na gaba abin da zaka yi shine zaka iya taba wannan gurin da kaga an sa maka invite to bayan ka taba gurin da aka ce invite zai fitar maka da fuska kamar yadda kuke gani so hakan yana nufin cewa zaka taba wannan gurin da kake gani an ce maka coffee link to kana taba shi shine zai baka damar da zaka je ka tuturawa mutane duk wanda ka gayyata ya bilin ɗinka zaka samu 500 MB a cikin shi wannan hanyar da muka kawo maka so uh, zaka iya coffee na wannan code ɗinka wanda suka baka wanda shi ma referral code ne wanda idan sun ba da damar gurin da za a sa kawai ka saka kuma ba su baka ba ka bu wannan process din da muka nuna shikenan kai tsaye abin da yake akwai kenan a ga wanda yake da tambaya zai yi mana sharshi ta bangaren yi mana comment a mun gode mun gode da kasancewa da nazari tech sai mu tara a bidiyo na gabatar da zamu sake kawo sabon bidiyo wanda zai amfani mu baki daya yan uwa idan kun ji daɗi ku daure ku yi mana liking a wannan bidiyon sai ku yi mana sharing sa a kafafen sada zumunta da kuke wasu facebook da sauran social media wassalamu alaikum sai mu tara a bidiyo na gaba